Bayanai dai sun nuna cewa akwai mutane da dama da suka jikkata sannan har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto a cikin daren asabar ɗinnan, akwai mutane da dama da taragon jirgin ya danne kuma an kasa cire su. Jirgin ƙasan dai wanda ya fito daga Legas a kudancin Najeriya yana kan hanyarsa ta zuwa Kano a yankin arewacin Najeriya. Malam Indama Muhammad shine sarkin garin Najaba ga abin da ya ce damun ta wayar salula. ba din wanda zai so na jirgi daga lagos ne za a kawo eh, yanzu ba a san iya da mutanen da suka mutu ba kenan a ba san adadin wanda suka mutu ba amma akwai mutuwa da yawa cikin jirgin nan shi ma dai malam suleiman jaba wani mazaunin garin ne ya yi ƙarin haske eh kabudi na guda hudu ya faɗi mutane da yawa sun rasu amma wasu an kai su hospital na katamaya akwai na nepa kenan to wanda suka rasu an kai su mortuary a wajen an ajiye su a wajen ok amma an samu adadin wanda suka mutu a wai for lai wuya samu adadin saboda wasu eh, jirgi mana kansu har yanzu ma ba dauka ba har zuwa cikin daren nan da muke magana da kai har har zuwa cikin dare da ake magana din nan to kaman kaman jirgin jirgin mutane kaman nawa yake daukowa dama a to eh, jirgin gagan inda na eh, passenger ne hmm. mutane hamsin. to yanzu ba wani kokari da kuka ga wasu hukumomi na yi wurin na bincika wurin ko za a ceto wasu da rai eh su suna wajen da wasu eh, kungiya suna suna da taimaka suna cire wasu wani za su iya cire kokarin jin ta bakin hukumomin tashar jiragen kasa na garin Jabar da ya ci tura amma rundunar 'yan sandan jihar Kwara ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar Kwaran ASP Ajayi Okasanmi ya ce ba su kammala tattara bayanai ba, a don haka ya ce kawowa yanzu mutane hudu ne suka tabbatar da mutuwarsu, amma ya ce sun ƙara tura jami'an tsaro a yankin da abin ya faru. tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan ne dai ta farfado da zirga-zirgar jiragen ƙasa na fasinja daga kudancin najeriya zuwa arewa bayan da aka share shekaru babu safarar jiragen kasar a Najeriya.